Sabon mataimakin su feto janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta goma sha ɗaya, Mr. Dan Bature, ya yi gargaɗin cewa duk jami'in ɗan sandan da an kama da hannu dumu-dumu cikin harkokin siyasa, ya Allah a lokacin yakin neman zaɓe ne ko kuma a lokacin zaɓen zai yaba wa ya zaki. Kana rundunar 'yan sanda ta Najeriya za ta samar da cikakken tsaro ga dukkan jam'iyyun siyasa. Mr. Dan Bature ya yi wannan gargaɗin ne a ziyarar da ya kai a rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo, a jihar da za a gudanar da zaben gwamna a watan Nuwamba mai kamawa. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan na Najeriya Dan Bature ya ce za su samar da cikakken tsaro ga dukkan jam'iyyun siyasa a lokacin yakin neman zaɓe da kuma ranar zaɓen. Mr. Bature ya buƙaci turawan 'yan sanda masu kula da yanki-yanki waton DPOs da su kula da jami'ansu sosai ta yadda ba za su wuce makaɗi da rawa ba a wajen gudanar da ayyukansu. da ya juya a game da tambaye-tambayen takardu na ababen hawa da 'yan sanda ke yi a hanyoyi cewa ya yi. They are not there to ask for traffic duty. They have not business asking for insurance certificate, driving license. Mr. Dan Bature ya ce ba wai abin da ya kamata 'yan sanda su yi kenan ba. Tambayar takardar inshora da takardar shigowa da ababen hawa wato custom duty ko lasin ga direbobi ya ce duk wanda birinsa ya yi kuren rehe ya rika tambayar takardun motoci kana aka kama shi to za a hukunta shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.